ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Dr. Maurice kashi na 26 Maurice kuwa duk motsin da take akan idansa, amma bata lura idan shi biyu ba, sai da ya tabbatar bacinta ya yi nisa sannan ya ɗauke ta ya mai da ita kan gado. ya rungume ta a jikinsa tare da jan bargo ya rufe su sai ta ƙara shigewa jikin nasa a haka bacci mai daɗi ya ɗauke shi cike da farin cikin masoyiyarsa na manna a jikinsa sabo da tashin asuba a salatin farko ta tashi ta sauke idanta akan fuskarsa sai ta shiga binsa da kallo kallo na ƙauna wanda take jin kamar ta lashe shi saboda tsantsar ƙaunar da take masa sai ta ga ya ƙara mata wani kyau na daban ta kasa ɗauke idanta daga kallon shi buɗe idan shi a hankali cikin nata ta yi saurin juya da zimmar miƙewa amma ya jawo ta ta faɗo jikinsa ya ce to ai na kama ki kina kallo na wata irin kunya ta lullube ta ta yi saurin tashi daga jikinsa ta shiga ban ɗaki ya bi bayanta da kallo yana jin soyayya tana sake shigarsa kafin su fito har masu aiki sun musu abin karin kumallo sun jera akan dainin nana kotun da ta yi sallah asuba take zaune akan sallayarta har muriz ya shirya zai tafi asibiti dan akwai wanda zai wa tiyata a rana ya dubi na ya ce masoyata mu je mu karya ina addu'a ta faɗa a takaice bai ce mata komai bai fice daga ɗakin sai dai cikin minti biyu ya dawo da plate riƙe a hannunsa ya zauna a kusa da ita ya ɗebo dankalin zuwa bakinta ba ta kalle shi ba balle ta buɗe bakin waya buɗe baki ni na ƙoshi idan biki ci ba ina nan ba inda zani ganin da gaske yake ga ƙamshin turarensa da ke ƙara jefa ta a shauƙin ƙaunarsa ya sa ta buɗe baki ya soma bata yana ci yana bata har suka cinye ya sumbace ta a goshe yana faɗin ba don aikin nan ya zame min dole ba da ba inda zani da nan zan zauna tare da ki ina matukar son ki ya ƙara sumbatar ta a goshi kafin ya wuce a zuciya ta sauke tana jin yadda ƙaunarsa ke ratsa jinin jikinta sai dai bata jin za ta iya ci gaba da zama da shi tashi ta yi ta naɗe sallayarta ta ajiye ta a ma'ajiyarta sannan ta koma gefen gado ta ɗauki wayarta ta kira anti bugu biyu ta ɗauka anti ina kwana lafiya lau amarya sai ta ji kunyar kalma cikin sanyin murya ta ce anti ba wai ina tuhumar ki kan zaben da kika min bane amma me yasa dan Allah kika zaben min Maurice dama na san zaki min tambayar na ranar da kika gane Maurice ne mijin da na zaba miki amma na yi haka ne dan farin cikin ki anti saboda farin ciki na sai a tauye na wata nana ina so ki fahimci wani abu a matsayina na uwa ba zan so ganin yata a cikin damuwa ba na san irin wahalar da kika sha a rayuwa wanda har sanadin ciwon zuciyarki kina buƙatar sauyi a rayuwarki da haka ba zan iya jura ganin ki cikin damuwa ba bayan ina da hanyar magance miki ita kuma hanyar ba wai ta kauce wa shari'a ba ne, ko saba mahaliccin mu amma an ta ai ana barin halak ko dan kunya na san da haka nana wannan ina jin shine gatan da zan iya miki a rayuwa ganin kin mallaki mutumin da kike tsananin ƙauna. haka shi ma rasa ki zai iya taba lafiyarsa kin ga kuwa saboda rai ɗaya ai ba za a rasa biyu ba ki sa a ranki Allah ne ya kaddara aurenki da Maurice da Allah bai so ba duk wata dabara ta bata isa ta sa hakan ya faru ba Nana ta shiru tana jin jikinta ya yi sanyi. Tun daga lokacin da Aisha ta bani labarin irin rayuwar da kika yi, na ƙudura a raina sai na kawo miki farin ciki. Wanda na san auren Moris shine zai kawo miki farin ciki da izinin Allah. Kuma ni da Hajiya Hadiza muka zaɓi mu ɓoye miki, gudun kada ki wa al'amarin. Ina son ki samu rayuwa mai kyau ne ata. Ita ma nan da take ki a yanzu, a sannu za ta fahimci komai. Allah ya ba ku zaman lafiya. Sai na ta kasa ci gaba da yi wa anti musu, sai kawai cewa ta sai an jima to ki gaida moris din. cewar anti tana kashe waya ya Allah na na tafarta yau sakina da wani irin zazzabi ta tashi jikinta yayi zafi rau sallah ma a zaune ta ganin jikin nata ya yi tsanani sa ta kira mu hindu cikin mintuna talatin ta zo gidan tana ta zuba ruwan masifa dan yayi yi auren cin amana shine zai bar min ke a wulakance to wallahi daga shi har uwar tashi ba su isa ba sakina dai bata ce komai ba dan jiki take ji sosai ta ɗauke ta sai asibiti suna zuwa suka samu ganin likita bayan 'yan gwaje-gwaje ce su bashi minti talatin kafin ya buƙaci ganin sa ofis ɗinsa malaria ce take damunta sai kuma shigar ciki dakta ya faɗa ciki suka haɗa baki a tare da mamaki ƙwarai tana da ciki ko akwai matsala ne mumiyinda ta ce a'a ba wata matsala cewa dai aka ba ta haihuwa dakta ya gyaran murya ce a wani asibiti kenan mumiyinda ta ce hamdala to ku koma ku bincike su akwai dai inda aka samu matsala amma a gwajin da muka yi mata yanzu ya nuna tana dauke da juna biyu alhamdulillah allah na gode maka ashe ina da rabon haihuwa a duniya sakina ta faɗa mumi da ta rungume ta cike da murna ta ce karki faɗa a kowa har sai na binciko gaskiya komai tukunna sakina ta gyaɗa kai zan wuce da ke gida don ki samu kulawa nan ma ta amsa da to dan a halin yanzu ko ganin muris ba ta sanyi saboda kallon mace amana take masa wannan rana gaba ɗaya nana bata samu hutu ba saboda yawan baƙi daga danginsa da danginsa moris har ma da 'yan uwa da abokan arziki aisha da kausar ma a gidan suka wuni sai dare kowa ya watse moris ko sai tsaki yake shi kaɗai don tun azahar ya dawo gidan kuma ya so keɓewa da matarsa amma ganin mutane sun cika gidan ya hana wanda hakan ba karamin haushi ya bashi ba da yana jin kamar ya kore su ne ganin babu motoci a rabar gidan ya tabbatar masa mutanen sun watse cike da zumuɗi kamar yau zai fara angon cewa ya nufi sashenta kai tsaye ɗakin ya shiga daidai lokacin da ta fito daga wanka tana ɗaure da tawul iya gwiwa sai ya tsaya cak yana bin lasanta rancin yoyinta da kallo ita ko san bata ji shigowarsa ba har ta gama shafa cream ta bulungu da sako na jikinta da turarurruka ta buɗe akwati don bata shirya kayanta a cikin wardrobe ba ta ɗauko wani material mai adon duwatsu ɗinkin gown ta saka ta yi kyau sosai Moris ko da ya mayar da ita kamar tibinsa idansa kyam a kanta yana teba tsarinta da tsaftarta my lovely ta ji muryarsa kamar daga sama ba tare da ta jiyo ba ta ce sanin da zuwa dan azatanta a lokacin ya shigo yawa matata ya faɗa yana ƙarasowa kusa da ita ya leƙa cikin idanta amma sai ta saurin sauke kanta ƙasa ganin wani irin kalo mai cike da ƙauna da yake jefa mata wanda yake saukan mata da kasala tana jin ƙafafuwarta kamar ba za su ɗauke ta ba ke kyakkyawa ce nana komai naki abin so ne abin burgewa shigar ta miki kyau sosai ya faɗa kamar mai raɗa hannunta ta sa ta rufe fuskar ta cike da jin kunya zanen jallallan da ke hannunta ya bi da kallo yana yaba kyawunsa a ransa cikin sanyin murya ta ce ina an ta sakina dan ta ƙudure a ranta za ta je ta bata haƙuri duk da tana jin kunyarta da wani ido za ta kalle ta tana so ta fahimtar da ita komai don ta daina mata kallon butulu mai cin amana tana sashenta ya faɗa shi ma tun ɗazu yake son ya je ya duba ta amma fargaba irin tarbar da zai samu daga gare ta ya hana shi zuwa ya kamata na haɗa kuku biyu na muku nasiha yanzu ya kamata mu je ko ya ƙarasa yana daga mata gira ita ko mamakin doguwar maganarsa take yanzu saɓanin lokutan baya da kalamansa suke takaitattu ganin ya yi gaba ta ɗauki mayafinta ta yafa ta bi shi a baya sai ya dawo baya ya kamo hannunta suka jera tare suna tafiya bata janye hannun nata ba har suka kawo ƙofar shiga sashen sakina a nan ne ta yi saurin janye hannunta amma sai ya ƙara kamo mota. don allah ka sake ni wallahi ina jin nauyin anta sakina komai anta sakina anta sakina ya faɗa a ransa yana sakin hannun nata shi ma kuma ya san hakan kamar cin fuska ne a falo ta zauna a ƙasan kafet ki tashi ki zauna a kujera na fi jin daɗin zaman ƙasan ta faɗa sai kawai jinjina kansa ya shige ciki a zuciyarta ko san ba haka ba ne ba ta so ne an ta sakini ta same ta akan kujera ta ɗauka don ta ga matsayinsu ɗaya ne yanzu Boris ko ya duba ko ina a gidan bai ga Sakina ba. Akwatunan da ke gurin ya duba sai ya ga babu ɗaya. Dan tun jiya mumiyin da ta aiko sauda ta zo ta kwasarwa Sakina wasu kayanta. Ya Allah, ya furta. Nana ko jin fitowar sai ya sa kirjinta ya doka. Da a azatanta tare suke da Sakina. Ba ta nan, ina ga ta tafi gidansu. A razana na ta dago tana faɗin ka gani ko? To wallahi ni ba zan zama silar rushewa auren anti Sakina ba. Ba zan zama sanadin rusa farin cikinta ba. don Allah ka sauwaƙe min ka dawo da ita. ta ƙarasa tana hawaye wai ke baki da magana sai sakina ne yadda kika damu da ita ita bata damu da ke haka ba anti sakina ta taimake ni a lokacin da kowa ya guje ni ta zame min uwa da uba ba zan taɓa manta ta a gare ni ba to yanzu ke kin zaɓi ki rasa farin cikinki akan na wata kin zaɓi dawoma cikin damuwa akan damuwa wata na ɗan lokaci kin zaɓi ki cutar da zuciyarki karfa ki manta ke ba mai lafiya ba ce ita bata ji tausayin ki ta yi haƙuri ku haɗa inuwa ɗaya ba a matsayin ki na mai ciwo sai ke za ki ji tausayinta a matsayinta na mai lafiya ni ba zan zama mai son kai ba ni dai kawai ka bari na koma gida bai bari ta ƙara sabai ya tsaki yana barin falon haushinta duk ya biya lullube shi sai ta zube a gurin tana kuka kukan da ta rasa na meye moris ko sai ya shiga da zimmar ficewa daga gidan sai dai ya kasa tukin ya kifa kansa akan stiyari ya yi shiru kansa ya kulle gaba ɗaya don ya kasa tunanin komai gefensa na ba sauƙi Nana da yake tunanin samun nutsuwa a tare da ita kullum so take ta da shi saboda kawai sakina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ita ya shiga maimaitawa. Nana ta jima a gurin kafin ta miƙe ta koma sashen ta. Taristai ganin Aisha zaune a falo. Ina kuka fito? Ai na ɗauka kuna ciki ke da angon naki ana ta shan amurci har yanzu. Nana ko murmushi tai wanda bai kai zuci ba. Ta ce muna sashen anti sakina ne. Ya naga idan ki ja. Ba dai wani rashin mutuncin ta miki ba. Nana ta girgiza kai. To me ya faru? Zama ta kusa da Aisha. Tanisa ta ce ina cikin damuwa Aisha. Subhanallahi. Damuwar me? Ina fatan dai ba wata matsala kika fuskanta da Dr. Maurice din ba. Ta ce eh, ba zan iya zama a matsayin kishiyar Anta na ba. Yanzu haka ta tafi gida saboda ni. Kina ganin adalci ne wannan? Matar da ta taimaki rayuwata? Amma na rasa da me zan saka mata sai na zama silar rushewar aurenta? aisha ta yi tsaki tana faɗi ni wallahi na ɗauka ma wata matsala ce babba sakina da kike gani kowace mace dole ne ta kishi idan za a mata kishiya amma na ɗan lokaci ne za ta gaji ta bari me yasa ke ba baki fahimta ne ko dai ke ce biki fahimta ba ba ni dai na buƙaci ya sake ni amma ya ƙi kai na kina da kai kuwa kin san hukunci mai cewa mijinta ya sake ta kuwa wallahi kin ma sani take sanin kika yi to tun wuri ki wa kanki faɗa ki canza tunani Nana ta yi shiru tana jin rashin dacewar furta ya sake ta da tai. Tana hukuncin hakan a musulunci. Aisha ta daɗe tana bata baki kafin ta tafi. Moris ko ya jima a cikin mota kafin ya shigo gidan. Tun shigo wasu ɗakin bai ce da Nana komai ba, sai kayansa da ya ɗauka ya fice. Nana ma tana zaune akan sallaya tana karatun Ƙur'ani. Ita ma bata ce masa komai ba har ya fita. Ɗayan ɗakin ya koma, ya ɗauki kwamfuta sai soma bincike, don haka ne kaɗai zai rage masa damuwa. Duk da rabin tunaninsa na kan Nana. kusan awa ɗaya ta ɗauka tana karatun kafin ta rufe ƙur'anin ta ajiye sannan ta yi wanka ta sa kayan bacci ta kwanta shiru ba ta ga moriz ya dawo ɗakin ba sai ta sa a ranta watakila asibiti ya tafi da tunani kala kala bacci ya ɗauke ta washe gari mu da kanta ta shirya zuwa asibitin hamdala tare da sakina suka yi sa'a ko daktan da ya ce sakina ba ta haihuwa suka tara bayan sun gaisa a ofis ɗin mu hindu ta kalle shi ta ce dakta ka iya tuna fuskan nan ta nuna masa sakina ya kalli sakina ya dariya ya ce yoban da abinki feshen nawa nake dubawa a rana ma mutum nawa zaka gani in dai ba ni ne daktar ta ba ai ba lalle na gane ta ba to bara na tuna maka lokutan baya sun zo ita da mijinta ka duba su akan matsalar rashin haihuwa ka kuma tabbatar ita ce ba ta haihuwa ya ɗan yi jim kafin ya ce kina nufin dr morris kwarai kuwa shi eh na tuna amma kai ba ƙwararren likita ba ne ko kai ni babban likita ne mana wanda na san kan aikina a'a da gyara a cikin aikinka don ka ce ba ta haihuwa kuma yanzu ciki ne da ita ci ci ciki ya faɗa murya na rawa ƙwarai da gaske ciki don haka zan sanar da hukumar kula da lafiya ta jiha da ta ƙasa a sake gwada ka don baka cancanci zama likita ba take zuba ta shiga karyo masa don ya san abin da zai biyo baya ya ce a'a madam don allah karki haka aiko dole ne hakan don da ka san kan aikinka da ba za ka ce ba ta haihuwa ba kuma ka tabbatar da hakan har ma ka ba da tabbacin babu yadda za a yi ta samu ciki wallahi madan ƙarya na muku na canza result ɗin ne kuma ni ma sa na aka yi wadda ta sa ni kuma ina ganin girmanta sosai don na daɗe ina duba family ɗinta ita da mijinta sun taimake ni sosai shi yasa ba zan iya bijirewa umarninta ba ita ta ce na bada sakamakon ƙarya na ce ba ta haihuwa Umin da ta san dama za a rana cikin dakewa ta ce wace ce hajiya nuratu ya faɗa muryarsa na rawa ka tabbatar da haka kuma za ka iya ba da shaida a gaban kowa dakta ya ce kwarai da gaske sai kawai ta jinjina kai sannan ta ce da sakina su tafi moris tun bakwai na safe ya shirya ya fita asibiti ba tare da ya leƙa nana ba don baya son jin zancen saki daga gare ta nana ko alamu ne suka nuna mata cewar moris bai shigo ba hakan na nufin yana fushi da ni kenan ta faɗa sai wani bangare na zuciyarta ya ce kuma kin san hukuncin fushin miji take ta yi ajiyar zuciya mai dauke da damuwa daga asibiti momi hindu kai tsaye gidan momi hadiza suka nufa da sakin fuska momi hadiza ta tarbe su da a zatanta magana auren moriz ne suka zo da ita amma sai momi hindu ta mika mata envelope ta karba ta buɗe ganin sakamakon da ke ciki ta ɗago da tsantsar mamaki tana kallon su momi hindu ta ce kina mamaki ne to allah kenan sakinan da aka ce ba ta haihuwa ga ta dauke da juna biyu momi hadiza cikin sanyin murya ta ce mm, ikon allah amma fa likita ya tabbatar mana ba ta haihuwa likita Allah ne ko ya tabbatar muku ba shine Allah ba haihuwa ta Allah ce shi ke ba da ita ga wanda ya so a lokacin da ya so ba wayan mutum ne ko barasa ba du mai jayayya da rashin haihuwa da Allah yake yi abu na ƙarshe result ɗin ƙarya da dakta ya baku wanda hajiya nura ta saka shi me Hadiza ta furta da ƙarfi za ki iya zuwa asibitin don tabbatar da hakan tana gama faɗin hakan ta juya ta ce da sakina tashi mu je kafin mumi hadiza ta yi wata magana sun fice suka bar ta rike da rizo tana jinjina al'amarin lallai hajiya nurata ta kai makira shi yasa aka ce fa ka yadda da kowa duniyan nan san babu amana da yadda ta karasa tana jinjina kai sallamar arifa ne ya katse mata dogon tunanin da ta fada ta amsa da faɗin shirya kira ka ni arifa ta ce to shiru shiru na na bata gama wuris ba hakan kuma ya fara damunta dan har abinci ta kasa ci anya zaki iya rayuwa ba tare da shi ba kuwa kwana ɗaya biki ji shi ba duk kin shiga damuwa ina ga kuma ya fita daga rayuwarki baki ɗaya ta tambayi kanta ajiya zuciya ta sauke tana gyara kwanciyarta akan gado yayin da take shakar kamshin turarensa a jikin fulo kamshin daɗi yake mata don haka ta ƙara matsi filan a jikinta hajiya hadiza yau ke ce a gidanmu cewar hajiya nura ta fuskar ta baya ba fallasa salma kuwa ɗauke kai ta kamar bata gansu ba duk shirin da suke da arfa yau ko kallo bata ishe ta ba cikin zafin rai mumi hadiza ta ce salma biki iya gaisuwa ba ne sai ta jiyo a tsaitsaye murya can kasan makoshi ta ce ina wuni mumi ba ta amsa ta ba sai jinjina kai kawai da ta ta ce lallai. ita ko salma ta shige ciki ko a jikinta sakamakon ta miƙa mata takardar me saurin me kike ki buɗe ki gani mana na san dai ba wani abin arziki ba ne ta faɗa tana yatsa na fuska Umi Hadiza ko mamakin Hajiya Nura ta take. Dama saboda abin hannunta take tare da ita, duda ta tsorata da ganin sakamakon amma sai ta yi ta maza ta ce ikon allah ta samu cikin kenan to ni me ya na da hakan kar ki raina kanki hankali nuratu kin san mana kisa da kika kulla ai ban gane ba ta faɗa cikin rawar murya za ki gane ni don hukuma ce za ta raba ni da ke a'a ba a yi haka ba ki tsaya mu fahimci juna adiza ta watsa mata wani shegen kallo tana faɗin a ina ai bana jin akwai sauran mutuncin da ya rage a tsakanina da ke nuratu. a'a don girman Allah ki haƙuri wallahi sharrin shedan ne da san zuciya da san ganin Salma ta auri Muhuriz Nuratu kenan kanki kika cuta ba kowa ba kuma tun a duniya zaki so maganin hisabi ni dai dan Allah ki yafe min ita ma Hajiya Hindin zan je har gida na bata haƙuri ya rage naki kuma daga haka bata jira cewar Hajiya Nuratu ba ta fita rufa ta rufa mata baya Fitar Momi Hadiza ba jima Hajiya Nuratu ta saba gelanta sai gidan Hajiya Hindu Sakina na zaune akan kafet ta miƙe ƙafafunta gefenta kuma bol ne tana cin dambun nama hajiya nura ta shigo da sallama sallama ta kaɗai ta amsa ta ci gaba da cin dambun namanta ba tare da ta bi ta kanta ba a kunyace ta ce sakina na'am ta amsa ba yabo ba fallasa dan Allah ki yafe mun wallahi sharrin shi ne da zuciya kafin ta ba ta amsa mu muhindi ta shigo wani mugun kallo ta watsa mata kafin ta ce me ya kawo ki gidana cikin sanyin murya hajiya nuru ta ce ni na san me laifi ce a ki. amma don Allah ki yi haƙuri a yakan ki kika cuta nuratu kuma ki jira ki ga sakamako mu ba zai taɓa barin ki ba kika jefa mu a damuwa da kullum Saki na cikin damuwa take na rashin haihuwa ashe ke kika yi ƙulla-ƙulla saboda son zuciya a dalilin ki aka mata kishiya wace irin zuciya ce da ke ni dai haƙuri kawai nake baki ki tafi kawai don wallahi ba na son ganin ki jiki a sanye ta miƙe ta fita ajiya nurita ta ja tsaki tana faɗin banda ina tsoron tozarci ko bacin suna a gari wallahi ba ku isan tsaya ina ba ku hakuri kuna wani shan kamshi ba aikin banza kawai muris din ma yanzu me yake da shi da sake jan wani tsaki tana shigewa san ba ta yi nadamar abin da ta aikata ba ta dai yi hakan ne kawai saboda kar zancen ya bi gari amma ta san ko police station aka je babu abin da za a mata sai dai bacin sunan ne kawai ba ta so ga bikin salma sora sati ɗaya ba ta son duk wani abu da zai kawo rushewarsa.